بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن وبركاته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goma ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah a cikin ikonsa da kaddarawarsa ya ara mana lokaci domin ci gaba da darasin tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan masallaci na mujahidu shekh talhat salafi rahimahullah ta'ala kuma muna cikin suratul haqqa da izinin Allah ta'ala za mu tashi aya ta sha ta malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى yana mana bayani akan al-mahshar filin tashin al-qiyama da abubuwan da za su afku a filin tashin al-qiyama an yi mana bayani akan ونفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة inda muka yi bayani muka ce malaman tasiri sun ce wannan ita ce nafkhatu al-asaq mai bi mata nafkhatu al sai kuma nafkhatu al wannan kurin da za a yi mutane su yi a lokacin da kowa zai miƙe hankalin shi a tashe annabawan Allah da manzanninsa da manya-manyan waliyan Allah dukkaninsu ba za su tsira ba a cikin shiga razana sai Allah madaukakin sarki yanzu kuma za a zo a yi misali hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba da labari cewa Allah ta'ala zai tashi mutane cikin tashin hankali da rudani kuma Allah subhanahu wata'ala ya kyala mutane na shekaru ba tare da ya ce musu komai ba ga kuma mutane a filin tashin alkiyama kowa rara, lobarsa ta koma iyaye ba su son su haɗu da ‘ya'yansu ‘ya'ya ba su san su haɗu da iyayensu mata ba su son su haɗu da miji miji baya ya sanya da matarsa kowa na gudu ma kowa daidai wannan lokacin za a tafi a roƙi annabi adamu alaihi salam cewa ya je ya roƙi Allah a yi misali domin kowa ya san matsayinsa domin wannan yanayin da ake ciki ya kai matsayin muni da tashin hankali annabi Adamu alaihi salam ya ce ba a'a ba aikinsa ba ne ba zai iya ba shi bai ma sani ba matsayinsa a wurin Allah ya zai zama a game da wannan itaciyar da shi, ya ziga shi ya ci ke tafi wajen Nuhu alaihi salam fa innahu kana awwalar rusul domin shine farkon manzanni a tafi wajen annabi Nuhu alaihi salam ya ce wannan mas'uliyar ko wannan aikin ba zai iya a tafi wajen annabi Ibrahim shine khalilullah badadayin Allah Allah ya ce wattakaza Allah Ibrahim khalila a ji wajen annabi ibrahim ya ce a'a ban san matsayina a wurin Allah ba ni ba amma ku tafi wajen annabi musa kalimullah ne Allah ya yi magana da shi in aka ji wajen annabi musa ce in ba ni ba ne ba zan iya ba amma ku ji wajen annabi isa alaihi Allah ya kira shi da kalimatullahi wa ruhun minhu shi kalimatuhu ne sannan wa ruhun minhu a wajen annabi isa ya ce shi ma ba aikin shi ba ne amma a tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in aka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanzan sa mai ce ana laha ana laha ana laha ana laha ni na wannan cecen ne ni an halicce ni don wannan cecen saboda haka manzala ta sani ce sai ya tafi ya je karkashin al'arshin Allah ya yi ma Allah ta'ala kirari ya masa jinjina ya yi ma Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce masa a lokacin yana da rushe ya yi sujada sai Allah sai ya ce masa irfa ra'asak dago kanka wa sal tu'ta washfa'u shafa ka duk abin da kake so za a baka amma baka nemi ceto a baka ka je ka yi ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah a zo a yi tsari kowa ya san matsayinsa Ku daga nan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai zo domin a yi littafi ne nan Allah ta'ala zai ba mu labari wannan a matsayin matashiya ne ne Allah ta'ala yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka ba littafin sa a hannun damansa dama Allah madaukakin sarki ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائعه في عنقه هو دان أدم هو نمتون هو الجن ما ألا يأمحني دان أدم يتون كل إنسان هو دان أدم ألزمناه طائعه في عنقه مما قنامته wani tek mai rikodar abin da yake aikatawa mun makala mushi shi fi unuqihi a wuyansa yukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura sannan sai mu fitan masa da wani littafi ranar lahira zai ga littafin nan an bude masa shi sai a ce masa ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta wannan littafin naka shi kanshi ya isa ya maka hisabi a cikin littafin ka za ka ga sakamakon ka shine idan ka ce ma li hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada idan dan adam ya karanta wannan littafin sai ce kai wannan wani irin littafi ne mai daukar record la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin wani karamin zunubi baya barin babban zunubi sai ya rubuta wajadu ma amilu hadira ‘yan adam za su samu abin da suka aikata a halarce a cikin wannan littafin nasu kuma Allah ya ba da tabbaci cewa la yazlimu rabbuka ahada ka ba zai zalunci kowa ba duk abin da ka aikata ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ko ƙwayar zarra mutum ya aikata zai shi yasa malamai suka ce hatta kafiri hatta kafiri idan yayi aikin alkhairi a duniya to zai ga wannan aikin alkhairi zai ga aka rubuta masa kafiri yin Allah in ya sadaka ko ya kyauta ko ya nuna tausayi ga wani to za a rubuta masa a cikin sa amma sai an zo sai ayi yi Naila ila ma amilu min amalin waj'alnahu haba'an mansura sai a nuna masa aikin a cikin gashi a duniya kai mai tausayi mai gasu nan tana samu sai ta samu kafin ya kafa wata mu'assasa foundation yana ɗaukan marayu yana ɗaukan nauyin talakawa yana kula da gajiyayyu yana taimakon wasu mutane a asibiti marasa lafiya idan Allah zai rubuta masa wannan amma idan aka zo sai a ce to gashi wa qadimna ila ma amilu min amali sai a gabato masa da aikinsa amma fa ja'alnahu haba'an mansura sai a watsa shi a sheke shi ya zama kura a bar shekewa saboda ne faqad sharqa al-iman ya rasa sharadin imani Allah ta'ala yana karɓar aiki ne ya saka idan akwai imani ba za a nuna masa aikin zai gan shi shine faman ya'mal mithqala dharratin hairan yarahu ba a ce yudda bihi khairan yarahu zai ganshi haka sharran yarahu shi ma sharrin zai shi. shine Allah madaukaki ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka miƙa masa littafinsa da hannun dama fa yaqulu sai ya ce ha ha! ha'u ha'u muqra'u kitabiya ha'u muqra'u ta'alu iqra'u kitabi ku zo ikra'u kitabi ku karanta littafi yana nuna ma mutane kamar yadda ɗalibi yake yi a makaranta idan sakamako ya fito kuma mai kyau sai ya riga gayyatar mutane yana nuna musu yana nuna musu yana ku gani e na bakwai e na tafa a ai ina da bi kaza amma idan ya kasance aksa zalik kishi ya haka sai ya riga cewa ai bai san ma a akwai Allah mun a wata aya a wata sura yace fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk mutumin da aka bashi littafin sa da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanni za a masa hisabi mai sauki shi yasa manzon sama ya karantar da mu a ƙarshen tafiya cikin addu'o'in da ake a ƙarshen tahiyya Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah mani hisabi mai sauki hisabi mai sauki shine Allah ku fattash ba za a maka bincike ba domin manzon Allah sallallahu alaihi yace mana na Aisha man nuqishal hisab rutib duk mutumin da aka yi ta masa bincike aka yi ta masa bincike a ɗauko wancan a duba a ɗauko wancan a duba to rutib sai an masa azaba so daga alkitabul yasir shine Allah ya ce ya yafe mu mutum kawai ya wuce an yafe mu mutum amma in dai aka yi ma mutum tafkishi aka masa bincike mai tsanani sai an masa azaba shi yasa manzon su sama ya kasa hisabun gida biyu akwai ma yuqda bainan nasi sannan akwai ma yuqda bainan nasi wa rabbihim ma yuqda bainan nasi wa rabbihim abinda ake fara bincike shine sallah sallah ake fara bincike amma ma yuqda bainan nasi ba'dihim ma'a ba'd shine addima jini wa ya kashe wani hisabin da a fara yin kenan a tsakanin wane ya zama sanadiyyar mutuwar a zo a aje babban dan annabi adam na farko wanda shine ya sunanta bid'ar kisa a ban kaza wanda ce sai ya kashe dan uwan sai la aqtulannak sai na kashe kuma taqtuluhu me yasa zai kashe shi me yasa zaka kashe shi yace sai ya kashe shi sannan sai a yi tabiya tsakanin sannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi ce, farkon wanda za a fara jefawa wuta bayan an gama hisabi an masa hisabi shine malami malami za a fara mai hisabi kuma shi za a fara jefawa wuta malami shine malamin da ya karatu ba dan Allah ba ya karantar da mutane ba dan Allah ba dan a rika cewa shi malami ne sannan na biyu mai biye masa mujahidi wanda ya je jihadi sojan musulunci ya je jihadi amma ba dan Allah ba ya yi ne dan a shi jarumi ne ya yi jarriya, ko ya yi dan kare kabilanci shi ma wuta sannan na uku mai kudi wanda ya rika ba da dukiyarsa amma ba dan Allah ba ya yi ne da yuqala sahi dan a rika cewa shi mai kyauta ne wa qad qil an kuma faɗa a duniya shi ke nan ya tafi da shi duniya kaga fa amma man kitaba kitabahu bi ne wanda aka bashi littafin sa da hannun damansa fa yaqulu sai ya ruka cewa ha umqra'u kitabiya ku zo ku zo ikra'u kitabiya ku karanta littafina ku karanta littafina gashi ku duba ku ga abin da aka bari إني ظننت إني ظننت أني ملاق حسابية إني ظننت سيتي قبل تشيوى لليني إنا lallai ni mulaqin hisabiya lallai zan riski hisabi na sakamako na mai kyau ne kaga shine can Allah ya ce fa sawfa yuhasabu kuma sai Allah madaukakin sarki inni zanantu anni mulaqin italiya lafazin azzannu a larabci yana ɗaukar ma'anar zato sannan yana ɗaukar ma'anar tabbas Eh azzannu yana ɗaukar ma'anar zato sannan yana ɗaukar ma'anar tabbas shi yasa qur'ani sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu tanibu kabiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithmun ya ku waɗanda kuka yi imani ku kathiran min al-dhann ku ban mafi yawanci daga cikin zato inna ba'd al ismu ismun domin sashin zato da nabi kaga ba irin na bahaushe ba bahaushe ya ce azzannu zammu walau kana haqqu kaga walau kana haqqu aka baka kasan hawa aka ce ke jirafin wannan ba za ka iya yi ba larabci ne na bahaushe eh, eh. الأغبى الحوثوية الأغبى الحوثوية الظن ظن ولو كان أمر الفوز نبي نقود هذا مجال يعني قرآن إن بعض الظن إثم ونساك الزجور زنبي إثم ما هو كثير شيء الزجور ذنبي قود هذا مجال يعني وشين أنا زي كتير إني ظننت إني أنا أنا تكبر malamai suka ce dan adam gaba ɗaya tunanin sa kada biyar matakai biyar akwai al-yaqin akwai ghalabatu dhann ko az-dhann ar-rajih sannan akwai az-dhann al-marjuh sannan akwai ash-shakk fi al-wahm al-yaqin shine tabbas dari bisa dari kamar misali mutum a cikin dukun yake jiya da daddare sai wani ya tambaye shi sai an yi ruwa a cikin dukun kaga mutum yana da tabbas me ya tabbas tabbas ko yana da shakka kaga ya tabbas an yi to amma sai ya zama ba a cikin dukkan yadda ba amma sai wani ya buga mushi waya ya ce masa an yi ruwa ba a cikin amma shi bai gani ba wanda kuma ya bashi labarin nan mutum ɗaya ne kuma wanda ya ba shi labarin nan kila ma bai san shi ba bai taba ganin waya ba kawai kira shi yayi to da hanyar ruwa kaga zai iya zama da zai iya zama daidai zai iya zama ba daidai ba haka matakan suke har zuwa a shakku da alwahamu shi ne nan Allah madaukaki ke ce in inni zanantu tabbas ni na ta kankance ni mulaqin hisabiya lalle ni zan rinki hisabi na kuma zai zama mai kyau ba mu sunan hisabi ba ne za a mani hisabi lafiya lau ba zan samu matsala abuwa فهو في عيشة ma Allah ya riga ya ba da يا بعد ساكمك فهو fi عيشة راضية zai zauna a cikin wata rayuwa rawiya wacce ya yadda da ita rayuwar ta yadda da shi shi ma ya yadda da ita sai aka ce rawiya ba ce marziya ba ita kanta rayuwar ce ta yadda da shi da hikima rayuwar ta yadda da shi ta dace da shi ba shi ne ya yadda da rayuwar ba rayuwar ce ta yadda da shi kaga can ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati kaga al-aishatu ar-radiyah rayuwar da ta yadda da shi ta yadda da shi ita ce tashi rayuwa mai kyau kenan rayuwar natsuwa rayuwar da an fita daga tashin hankali a nan zai tsinci kansa wani za'ana ma fi suhurihim min zillin ikhwana ala suhurin mutaqabili ba gilli a aljanna ba za ka kalli wani karkatar haushin shi ba ba hasada in an ba wani gidan da ya fi naka ba za ka ganin ma ya fi naka ba ba za ka rika jin a ranka ba me yasa aka ba shi wannan gidan sabanin wannan rayuwar ta duniya rayuwa al-dharain rayuwa al-ahqan rayuwa ta kulli rayuwa ta kunci ta hassada da gaba in aka je aljanna ba to tun daga nan kaga an bashi shi ba huwa fi shitin radiya zai tsinci kansa a cikin rayuwa wacce take yaddajjiya rayuwa ta natsuwa rayuwa ta albarka rayuwa ta alkhairi wanda in an ci an koshi ba sai dai kawai kada ana tasbihi ana tahmidi ba iyo wannan ko rayuwar ta duniya ne yadda kake kai sai an bata maka rai ba farin ciki a ciki ala balla surura bidari duniya babu farin ciki a cikin gidan duniya ko kwara daya shi yasa hariri a cikin mukama ya kyautata ta duniya yace ya hatibat dunya daliyati innaha sharafur rada wa qararatul aqdari mata ma ما أضحكت في يومها أبقى الددى تبا لها من دار يا حاطب الدنيا الدنيا يا وند يرف إجو ددري شي كوي ne ɗan duniya kamar yadda ba auki ki balaga bai ke hatibu lai mutumin da ke ɗaukan kirare da daddare kaga wata zai ɗauka da sunamu da majinai to haka mutumin da ya zama ya rufe ido duniya kawai yake nema ce na hashiyar kurran ya ce ita ce kasan takalmin kankanci? wa qararatul aqdari sannan matabbatar duk wata kazanta yace ga hujjarsa jarun mata ma akakacci ha, gidan da yau in ya sa ka dariya a kaddada gobe zai sa ka ana cikin munna sai kuma bakin ciki ya zo تبا لها من ذلك إذا تر إذا الدنيا إذا ما مقى إذا الدنيا هذا بقى فهم تجي أكسين هنا الإمام الشافعي رحمه الله بيقول تند أكيد أن بنتا وزوى قريش إن لله عبادا كفانا خلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها كفنا mutanen kirki su da suka kalli duniya sai suka san ba gidan nasuwa ba ne sai suka ɗauki duniya a matsayin su su ɗauke ta a matsayin kwale-kwale da za su hau tsallaka su tafi lahira kishi sun huta ma kansu to a lahira ne ake samun alhayatul mutma'inna ake samun alhayatul radiyatu radiya al-mardiyya rayuwar da mutum ya yadda da shi kuma rayuwar ta yadda da kai ita ko duniya ko ka yadda da ita ita ba za ta yadda da kai ba ɗagawa take tana saukewa me yake ma yace in ta ɗaga su sauke su a hankali ba ta ji shi ba ai duniya ba za ta taba ɗaga kan kuma ta sauke ka a hankali sai dai idan Allah ne ya ɗaga ka ba duniya ta ɗaga ka ba akwai ɗagawa duniya akwai ɗagawa Allah in Allah ne ya daga ka to shi kenan amma in duniya ce ta daga ka wallahi wa ka za ta yi ka babballe haka duniya take to amma lahira ita ce shi yasa Allah mun ya ce wa innal akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun innal akhirata lallai lahira la hiya al hayawan ita ce rayuwar gaskiya rayuwa mai kyau ita ce al hayawan alhayawan ba alhayawan ba ba da ya'un sukuni ba ai mata fataha hayawan ai alhayatul mutma'inna rayuwar natsuwa hayatul sakina rayuwar natsuwa wacce babu tashin hankali a babu ciwon kai wanda ya tsinci kansa aka ba shi littafin hannun dama to sai ya rika faɗin nan ba a filin tashin alkiyama ne yake haɗuwa da ƴan uwansa yana musu bishara yana sanar da shi a sai a shi murna kamar yadda ɗalibi idan aka fitar da sakamakon jarabawa yake bi ya rufe ma wancan tek ya kira wancan a waya in ya gamu da wancan bakin shi a yana murna cewa sakamakon shi ya yi kyau sabanin wanda ba haka ba fi جنة في جنة عالية في جنة aljanna أتسم الجنة وتع الجنة Aljanna kuma sai aka ce mata aliya madaukakiya ba kas makaskanciya ba to aljanna dama madaukakiya ce kuma sai Allah ya tabbata ta yace fi jannatin aliyatin a cikin aljanna wacce take madaukakiya aljanna tana da kofofi aljanna tana da gidaje aljanna tana da matakai duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari idan kana son ka sha labarin aljanna ka ji daɗi to ka karanta littafin hajjin abuwahi ila biladil afrahi na al'allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ya kyautata kawo bayanai akan siffa aljanna ko kuma ka ɗauka sidar da numiyarsa baitota masu yawa sun kai kusan ɗari biyu da ya siffanta duniya ya siffanta aljanna kai abuwa to aljanna da ƙofofinta babban aljanna ita ce alfirdaus kuma manzon sama da ya tashi ya siffanta ta da al'a'ala sai ce idan idza sa'altumullah jannatahu fas'aluhu alfirdaus al'a'ala idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi alfirdaus al'a'ala ku roke shi firdaus aljanna firdausi masaukakiya ku roke shi ku ce Allah madaukakin sarki ya ba ku aljanna firdausi wani sahabi ya zo yana ya ji manzon sama ya tuffanta aljanna ya tuffanta aljanna da dadin da ke cikin ta shikenan kawai sai sai ya ce Allah ka sanya mu a sai manzon sama ya ce ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah ghaliyatun ala inna sil'ata Allah aljannah yace kai ala inna sil'ata Allah ghaliya kai haja Allah fa tsada gare ta hajar Allah tsada gare ta ala inna sil'ata Allah ghaliyatun hajar Allah tana da tsada ala inna sil'ata Allah jannatu ai hajar Allah ita ce aljanna idan kana son aljannar Allah wallahi tallahi sai ka ba da sai tsada aikin alkhairi shine jari Shi ne kudin kai da zaka je ka bada aikin alkhairi da aikin as-sadiq wal imani na gaskiya da aiki na gari su ne kake badawa Allah ta'ala ya baka aljanna a ƙarƙashin rahamarsa duk kuma aikin ka ba za ka ma Allah tukiya ba sai idan Allah ya ga dama sannan zai baka aljanna manzo Allah ta sama ya faɗa wata magana mai ban Ya ce ma minkum min ahadin yudkhiluhu wa amaluhu aljannata babu wani a ku da za a ce wai aikin sa ne zai shigar da shi aljanna habbai suka ce hatta anta ya rasulullah hatta kai ya manzon sama manzon sama ce hatta ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi ci hanni hanni sai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa to aikin alkhairi idan kai aikin alkhairi shi ke nan sai Allah madaukaki zaki a cikin rahamarsa sai kuma ya shigar da kai aljanna to wanda za a bashi littafinsa da hannun damansa duk shine yake wannan bayanin a filin tashin alkiyama kuma Allah ya tabbatar mana cewa fi jannatin aliyati yana cikin aljanna wacce take madaukaki qututuha qututuha daniya qututuha sannan ababan waɗanda ake tsinka ƴaƴan marmari yanzu haka gama ka ta duniya ko wani ɗan ɗan iccen da ba za ka iya cin sa ba wataƙila ba shi a ƙasar in kuma akwai shi a ƙasar ku ba ajinka ba ne ba za ka iya siya ba saboda tsada to na aljanna daniya shine mala abu gumi Allah ya cikin sashen rabbul alhan sai ce yanalu alqa'im والقاعد والمضطجع wanda ke tsaye zai iya tsokowa wanda yake zaune ma zai iya tsokowa kai kana ma kishin gida haka kawai zai tsoko tsinko mangwaron aljanna kawai zai mutum ya tsoko apple aljanna tuffa na aljanna so zai dai mutum ya tsinko inabin aljanna sai dai mutum ya tsoko eh tamarat ga 'ya'yan marmari nan kala kala sai wanda mutum ya zaɓa kuma manzal da sama ya ƙara ba mu labarin aljanna mai daɗi ya ce fiha ma da ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi basharin qat cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba akwai abin da kunne bai taɓa ji ba akwai abin da zuciya ba ta taba tsammanin zai iya samuwa ba to akwai shi a cikin aljanna kuma Allah madaukakin sarki ya na ma masu imani waɗanda suka yi masa ɗa'a, suka kauce masabansa suka yi haƙuri da duniyar nan ba ta da daɗi shi yasa ake buƙatar haƙuri haƙuri yana cikin mabudan aljanna haƙuri الصبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله الصبر على المصائب الصبر على طاعة الله yin haƙuri akan yi ma Allah ɗa'a, sai mutum ya yi haƙuri asfaru an ma'asiyatillah mutum ya bar saban Allah yana saban Allah daɗi ya ne zuciya na zuwa ta ce ma mutum ya yi shaitan na ce ma mutum ya yi amma idan mutum ya danne ya yi irin na annabi Yusuf alaihi salam ya Allah mana kuma zaki ya bashi sakamako a lahira sannan an farwa ala al-masali jarabawa kala kala daga waccan sai waccan an fita waccan a fita waccan haka duniya take zubilat ala kadari wa anta turidu atafwan min al-alami wal ahzan wa mukallif al-ayyam bi tiba'iha wa tatallib fi al-ma'i jadwa tanan kana neman duniya wai ta zama maka zubilat ala kadari ita duniyar nan an halicce ta ne akan rashin daɗi komai nata gurbatacce ne wa anta turiduha safwan min al-alami wal aqdari kai kuma kana son ka samu duniya kawai gara kawai komai ya zama daidai ina zai yi ka ce wai duniya ta zama maka kamar tataccen ruwa ba zai yi ba wa mukallikul ayyamu zidda tsidadiha idan ka ce sai duniya ta zama maka da komai daɗi ne to kana matsa ma rayuwa ta yi abin da Allah bai halicce ta akan shi ba matsayinka mutaqallibun fil ma'idati wa tanari matsayinka shine mutumin da ya je a cikin kogi yake son ya fito da wuta matsayin ku daya mutumin da ke mafarkin duniyar nan ta zama masa ba ciwon kai ba damuwa ba bakin ciki to matsayin su dai da mutumin da ya tafi kogi ya ce shi a nan zai ɗigo garwa shi kaga ya hauka ya tafi ko to haka mutumin da yake amma lahira ita ce gidan aljanna nan ne dama Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma gare shi za mu koma ne inna lillahi asalin mu Allah madaukakin sarki ya halice mu aljanna ne baban mu babban baban mu na asali aljanna aka halice shi shi dan ya mana bukulu ya mana bukulu ya zuga baban mu ya aikata abin da Allah ya hana shi na cin itaciya wannan ya jawo a cikin kaddara wa Allah alqadrul kauni Allah yake ce din mutum san daga Allah kun nahbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din aduwwun kutabku ihbitu a lokacin da annabi Adam alayhi salam da Hawwa fa amma sai Allah ya amfani da jami'i mu ace mutu ihbitu minha kutabku daga aljanna jami'an gabaki dayan ba'dukum li ba'din adu je ku rayu a duniya kuna gaba da shi ilai kuwa ana ta kowa duniya Allah ya ba annabi Adam alaihi salam ya'ya biyu sai ɗaya ya kashe ɗaya kaga ba'dukum li ba'din adu sannan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin ku je ku zauna dan wani lokaci kafin mutum ya koma asalinsa idan mutum yana son ya koma zuwa ga asali sai ya aikata abubuwa waɗanda suke masu tsada masu waɗanda Allah ya ba da umarni sannan sai mutum ya koma gidansa na asali shine aljanna shine Allah ko ce kufu hadaniya ƴaƴan marmarinta ababen da ake tsunkowa a cikin aljanna a sha na sha to daniyatu ai qaribatun kusa kusa kusa kusa kusa kusa كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا كتبشا أغنيكم كتبشا باتن عدم أبن نيك سنالي بجن الأقل والشغل شيء ده شا أبن نكي وحلت ده مدانيك جيد شا تزيح تبسو كلوا ku ta ci wa shirab kuma ku ta sha hani'an kuma cikin natsuwa da jin daɗi kaga ba wanda mutum zai sha ba ya sha kuma ciki ya kumbure an maka abu mai daɗi shi ne zai ciki kuma ka sha da yawa ciki ya kumbure gobe kuma ka ji baka marmarinsa to aljanna babu wannan hani'an shi a matsayin mai daɗi bima aslaftum dan abin da kuka gabatar fi ayyamin khaliya a kwanakin da suka gabata ma aslaftum min amali salihat abubuwan da kuka aikata na ayyuka na alkhairi na gari fil ayyamin khaliya ay fil madiya a kwanakin da suka gabata kwanakin da suka gabata sune al'ayyamun duniyawiyya kwanakin duniya to sakamakon wannan wahalar da kuka sha a duniya kuka yi hakuri kuka yi biyayya ga Allah kuka danna shedan kuka kunyata shedan to ne yanzu aka ba ku wannan sakamakon ku shiga cikin wannan aljanna a ƙarƙashin rahama Allah kun yi aikin alkhairi Allah kuma ya lullube ku da rahamarsa sai ya sa ku a cikin aljanna abinda za a ce mai yan aljanna ke ke su ci su sha su ci su sha su yi ta ci suna sha kuma ga sunan kayayyakin shan kala kala ƙoramu ne ba abin da yanzu wannan ruwa wannan yanzu sai mutum ruwa a duniyar da zai zama mutum alaƙaƙai ana zafin nan wanzu da sai ka nemi ruwan sanyi wanda za ka sanya makoshin ka ne sai ka rana to aljanna komai ƙorama komai duk da sunan ababen sha ababen ci kuma ga su duk abin da suka ce a kawo za a kawo su uwa mai aikin alkhairin shiga aljanna idan mutum ya rayu a wannan duniya ko wace ko a saudiya ka rayu ba ana ganin jin daɗin karshe suke nan a duniya ko a saudiya ka rayu kai ne sarkin maka idan mutum ya sake yi ma kansa ka sassaɓa ya tafi lahira bai shiga aljanna ba wallahi ya manta da daɗin da ya ji a duniya in kuma ya fi kowa wahala a duniya amma ya sa'a ya bi Allah a duniya ya shiga aljanna sai ya manta da duk wahalar da ya sha a duniya sai a ce sai ka ji a aljanna sai a ce a daina tuno baya sarki ya yadda ya ci sarauta ba za a ka tunowa ba ka a tuno wahalar da aka sha a duniya ka ga irin mutumin da ke rayuwa irin waɗannan zamanin na kalla mu na bikida da tashin hankali da bakin ciki ba abin da za ka kalla ya baka daɗi can ya ɓalle, can ya kwanci can kaza kwatam kwatam duk idan mutum ya shiga aljanna shi ke da Allah ce ku wa shirabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya ku ci ku tasha don abin da kuka gabatar a kwanakin da suka gabata kwanakin duniya ko ku Allah kuma Allah da'a kun bar saban Allah abinda Allah baya so kun bar shi kun yi amana kun yi gaskiya kun yi adalci kun tsara al'aurorin kun tsara bakunan kun tsara cikunan kun yi tarbiyya ƴaƴanku duk abin da ake bukata na alheri kun aikata daidai dai gonan iyawar shi ke nan Allah mu ya ba ku wannan bangare na farko kenan na yan aljanna waɗannan su ne waɗanda za a ba su littafin su da dama akwai daga cikin malaman tafsiri wasu da suke ganin cewa nan fa amma man uci hu bi yaminihi suka ce bi yaminihi nan ba ana nufin wai za a mika ma mutum a hannun dama bane a'a dama al-yumnu a yana nufin fata na gari idan aka ce al-yumnu ko tayammun shine yin abu dan fata na gari amma malaman wasu malamai sun musu raddi hakikatan ake nufi da hannun dama za a ba mutum ai shi kanshi dama daman gashi wannan hannun dama ai shi kanshi alama alama ce na ta tafa'uli ta alfa alfata na gari shi yasa ai a musulunci aka umarce mu duk abin da za mu yi na girma da daraja to ni da hannun dama zalla salama a hadisi sahihi aka ruwaito cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu في تنعله وترجله وفي طهره وفي شعره كله من ظل تسلم ين داما ين داما ناباش شعوة idan zai taje kansa da dama yake fara dama yake fara tajewa sannan hagu idan zai sa takalmi dama yake fara sa sannan ya sa hagu idan zai yi alwala yana fara wanke dama sannan hagu in zai yi wankan tsarki yana fara dama sannan fi sha'anihi kullihi haka nan duk sa mai mahimmanci to mazan sama da dama yake shi yasa hatta rubutu qur'ani da ya tashi ba da labari sai ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik bi yaminik rubutu da dama ka gani wannan su ne kasan farko su ne waɗanda za a ba su littafansu da dama Kuluwar sha'abu wannan akwai wata ladifa haka ladifa haka jami'a akwai alhajjaji bin yusuf al-taqafi ɗaya daga cikin sarakuna da aka yi azzalibai ya kakkashe bayan Allah da yawa wata rana wai baki da baki sai ce a kawo musu abinci da abin sha ka san bako in bako ya zo su tari ya tafiya aka kawo masa abinci da abin sha ne yake fara yi sai dan fara shan abin sha dan ya ku dan abin nan ya dan tayar da makoshinsa ya ke rushe ya sanya makoshinsa shi kenan sai alhajjaji bin ya leko sai ya gan su fara shan ruwa hmm? Allah ta'ala ya kudu kudu wa sharafu وأنتم تشربون ثم تأكلون أفرتم بربكم Allah ya ce ku ci ku sha ku kuma kuna fara sha sannan ku ci kun kafarta yace ji aje a kaba za a kashe kafarta al-hajjaj ibn yusuf al kawai na kawo shi ne saboda aya akan kawo wannan labari sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da zai ci gaba da bamu labarin ko na biyu wa amma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya subhanallah so na biyu wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma wanda za a ba shi littafinsa da hannun hagu fa yaqulu sai ya ce ya laitani ya kai ta kai jona wa hal yanfa'u shay'un laita shin laita tana amfana wani abu da ake ce ma laita yana da amfani ba da amfani laita da kaji laita an shiga wani eh da kaji an yi amfani da laita to al'amari ya lalace eh wai wai wai wai wata wata wata namla wata tururuwa ta je ta tafiya ta daɗe da daddare ba ta dawo ba shi ke ta zo dutse ya wani wani dutse a masar ana ce masa muqaddam ya kusan taushe ta Shi ne sai take cewa ya laitani lam ataqaddam laitani lam ataakhkhar da kaji laita an shiga uku kaga wanda bai bi manzon Allah san ba ai sai ya faɗi laita eh shi ne shi ma nan sai yake cewa ya laita ni lam kuta kitabi ce ya kai ta kai tona lam kuta kitabiya ina ma da ba a bani littafi na ba ba yi da amfani wannan littafin ma da aka bani yana kai ta kai ce yana makansa kai ta kai ina ma da ba a bashi littafin ba laita malamai suna cewa littamanni me attamanni abinda ake ce ma attamanni shine tawakkulu husuli shay'in ghairi hasil fatan wani abu ya faru wanda ba zai afku ba shine laita kaga Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka kashe sayyiduna usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu a cikin baitotan sa sai yake cewa ya laita shiri wa laita tayyih tukhbiruni ma kana bayna Ali ibn Affan yace ya shi iri kai ta kai san ilimi na walai ta tsaira tukhbiruni ina ma tsuntsaye su bani labari tsuntsaye za su bani labari ma kana baina aliyin wa ibn affan me wai yake tsakanin sayyidina ali ne da sayyidina aliyu ali ibn abi talib kaga ya laita ni lam kuta kitabiya wanda aka ba shi littafin sa hannun hagu yana cewa ya laitani lam uta kitabiya ina ma dai da ba a bani littafi na ba ina ma ba a bani ba ba yi da amfani wannan karɓar littafin nawa da nayi walam adri walam adri ma hisabiya walam adri ma hisabiya ina ma ban san me bincike na ba hisabi na dama ba a nuna min na ga hisabin nan ba bakin ciki kawai ya samu da damuwa ba abin da ya tsina na mai shine yin wanda yara marasa jin magana aka ba su yaga sai su yaga result din su ba zai sai gida ba walam ajri ma hisabiya ke a duniya a waccan ta cikin sotulin shiqaq Allah sai ya ce wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u zuhura wa yasla ta'ib amma man kitaba huwa ra a zahrihi amma wanda aka bashi littafin sa a bayan bayan sa to fa so fa yadruhu ruhan da sannan zai rika kiran bala'i yana wayyo wayyo shine Allah sai ce la tad'u al-yawma thuburan wahidan du'u thuburan kathira kada ku ce wayyo daya ku ce wayyo wayyo wayyo wayyo ba iyaka malaman tafsiri sun kaci gida biyu a game da waɗannan ayoyi wasu suka ce matakan mutane a filin tashin alkiyama uku akwai man yuqta kitabuhu akwai man yuqta kitabahu bi yamini akwai man yuqta kitabahu bi shimalihi sannan akwai man yuqta kitabahu wara'a zahari akwai wanda za a ba su littafin su a hannun damansu akwai kuma waɗanda za a ba su littafin su da hannun hagu akwai kuma waɗanda za a ba su littafin su ta bayan bayan su wannan tafsiri na farko ce wasu kuma malaman suka ce a addini amma waɗanda za a ba su littafin su da hannun hagun nan to ba kawai ka musu hannun hagun za a yi ba sai an kamo hannun an dan shi an fasa cikinsu ya shiga ta su sannan ya kullo ta baya sannan sai a ba su littafin nasu shine wara a zaharihi kuma bi shimali so da kada bi shimalihi da wara a zaharihi abu daya ne hagun shi ne za a bashi da shi za a bashi littafin sa da hagu amma ba za a bashi ba kawai a ce ya meko a abin za a yi sai a hannun a sa shi ta cikin sai a bata cikin ya je ta baya sannan hannun sai ya fito malaman tafsiri suka ce wannan magana ta bi ita ce daidai cewa da bishimalihi da wara a zaharihi abu ɗaya ne ana nufin bishimalihi za a bashi da hagu. amma kaifa ya kunu al'ita'u bishimali shi ne sai aka ce wara a zahari ta bayan bayan su za a bashi Allah ka tsare mu daga asara to sai ya ci gaba da da kururuwa yana yana yana iyu a filin tashin alkiyama yana ya daita ya laitaha kanat alqadiya ci magana ta kare ya haka kanat alqadiya ina ma dai ta kasance mutuwa ta ta zo ce hukunci yanzu in mutu in zake mutuwa ka je wanda bai san mutuwa a duniya wai kuma ya lahira yana ta mutuwa ai ba mutuwa a lahira eh ba mutuwa a lahira shi nan. rayuwa za a ci gaba da yi In masta'adar al-abadiyya wa in shaqawa abadiyya ko mutum ya samu rabo na har abada ko kuma ya tafi har abada amma ba za a mutu ba wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun yan wuta azaba sai azaba ya malik mala'ikin wuta shugaban mala'ikun wuta mai tsaron wuta shine sunan shi malik shi ya malik li yaqdi alaina rabbuka ya malik ka ce ubangijin ka yi mana hukuncin mutuwa mu mutu sai malik ya ce innakum makitu za ku dawwama a cikin wuta ba mutuwa za ku dawwama eh, a cikin wuta babu mutuwa ka san idan bala'i ya ma mutum bala'i zai ya mutu sai mutum ya mutu mutuwa a duniya ma ko ana yin wannan shi yasa manzon sama yace la ya tamanna yanna ahadukum al-bawda bi a afabir kada ɗayan ku saboda ciwo ya masa tsanani da damuwa da rashi yace Allah ka ta ummu kada mutum ya wannan addu'a sai mutum ya ce fa in kana la budda fa'ilan in ko ba makawa sai mutum ya wannan addu'a to fal yaqul mutum ya ce Allahumma ahyini ma alimta alhayata khayran li wa tawaffani idza alimta alwafata khayran idan ba makawa sai mutum ya addu'a damuwa sai damuwa ciwo ya ciwo zafi ya zafi sai mutum ya addu'a ya ce ya Allah ka ba Allah zafi ya istikhara ka ce ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwa ita kuma alkhairi sannan ya Allah kuma idan ka ga mutuwa ta ita kuma alkhairi ya Allah ka karɓi rayuwa ta ko mutum ne wannan ya ba Allah zaɓi idan akwai alkhairi a cikin rayuwar mutum sai mutum ya ci gaba da rayuwa in kuma babu alkhairi sai Allah ya karɓi ranta to ƴan wuta za su yi burin su mutu ya laita ha kanatin qadiya ina ma dai ya laita ha kai ta kai fata na ina ma dai mutuwa ta su to yanke mu hukunci sun mutu kawai ma aghna anni ma aghna anni maliya ma aghna anni maliya zuciyata bata tsina na mun komai ba abinda nake alfahari da shi nake tinkaho da shi da na tara a duniya eh, babu rashawa laraba suna da wani karin magana suna cewa wai alkafnu laysa lahu jiyu balarabe idan ya maka wa'azi ya maka wa'azi ta kiji kana takama da kuɗi sai ce alkafin laisa lahu juyu likafani bai da aljihu likafani bai da aljihu za ka je lahira mala'ika ina ka ba aljihu balle ka zira wasu kuɗi kake za ka ba mala'ika a rashawa cin hanci ba shi bai ma san ka ba waye kai bai san ka ba sunan shi munkar da nakir munkar wanda ake yin sa ba a san shi ba shi ma bai san ka ba ka san shi ba bai san ka ba ba ruwan shi da kai ba ruwan shi da kai to ka gani ma abna anni maliya dukiya ta da nake takama da ita a duniya nake tinkaho da ita ta cewa mu ne mu ne masu kudin kasa ba abin da ta tsina namu ba rashawa a lahira ba wanda za ka kalla ka ba shi rashawa cin hanci da ake yi a Najeriya da duniya ba cin hanci ba an cinye baki an cinye ido ma a Najeriya an cinye kunne kan gabaki dai an cinye shi cin kai ake yi cin kai gabaki ɗaya komai an cinye a Najeriya cin hanci ba inda babu cin hanci yanzu a Najeriya ba lahira babu mutum zai tuba ya tuba هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني جاني ومنصبي وملكي وإمرتي تم مطعين تنكي لشي سلطانية مطعين تنكي لشي ده هجة تنكي ده فدي ني نكي فدي أبي يشير بكفره أمرا ونهيا إلى الخدام في صدره بساطي sai ya zauna kawai a farkon shimfiɗa ba a ma an bi amsa ma magana shi wani an gaishe shi ma ba ya amsa ba bai amsa sallama sai dai wani ya ce an amsa ba ka yi sallama sai ya ce an amsa maka kuma ba za a baka haka nan ba sai an ce maka dan talakawa an amsa maka dan talakawa kuma sarki bai buɗe bakin shi ba wannan abin da nake takama da shi yanzu ba wa Allah ya riga ya ce liman al-mulku al-yawma lillahi wahid al-qahhar waye kuma ina wani mai mulki waye san da shi irin na fir'aun da ya sha ya sha ya ce alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti min tahti afala tubsirun alaysa li mulku misra mulkin Misira ba nawa ba ne kasan misira baladin fara'ina eh eh suna cewa Misir ummu duniya haka balarabe dan kasar dan masar ba dan kasar masar duk duniyar nan ba da kai shi albaya in kai magana zai ce Misir ummu duniya Misir ita ce uwar duniya fir'aun ya shayi da zai ce alaysa li mulku misr ya mulkin misr ba na bane wa hadhihi al-anhar tajri min tahti wannan koramun ni ba karkashi na yake gudana ba afala tumsin wai ba ku gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin ba ku san ni na fi wannan dan daga dan dagatin a magana ba bai iya ma magana ba ku ni na fi yana magana magana shi ba ta fitowa da la ya kyabi yuri fir'aunu kenan to kaga wannan ma aghna anni maliya kenan halaka anni sultaniya matsayina da nake da shi da mukami ba ina na komai ba komai ba yasa da mutane sun gaskata qur'ani duk ba za su nufi muriyan abin da suke yi ba tun daga kansila har shugaban kasa da fitinar da ta samu mutane ta neman sarauta bala'i ya shiga cikin kwakwalen mutane zuciyarsu ta lalace neman sarauta har da bandaye sarauta banza wadda ba ba ma wata sarauta ba ƙauyen kayayyar sai mutum ya ce wai a danganta shi wai shi sarauta wai wai an nada shi kai wai abin da zan kada ga laliman kaza wane ne kaza ya zo ya ta ba yana girman kai mutane na hura hanci wani an ce mushi ran shi ne. duk wanda zai ce maka ranka ya dade ya gama wallahi ranka ba zai daɗe ba lokacin mutuwa ka sai ka mutu shi ya sa wani mai hikima yanzu an ce sai ranka ya daɗe ce baya hana a mutu tarihin magana ke wannan wannan wannan wannan wannan aljununu aljununu sultani ka rubuta bane ta zama hauka in ma'aikacin gwamnati ne ya saci kudin mutane ya ɗebi kudin al'umma ya je ya nemi sarauta a baki sarauta shi yasa Allah madaukakin sarki lokacin da lokacin da waɗannan suke sarakunan mu suke bin Allah sun girmama yanzu ga su yadda suka koma yadda suka koma ba wani wanda yake jin kimar su a cikin ransu kimar su ba mai yi. sarkin wani yana ba da labari duk da zai ya juya baya shi ba yana ba da labarin lokacin suna ne shi suke wani laifi aka kamo su aka zo da su fadin sarkin kano na abdullahi bayan suka shigo da takalma suka ƙi dukkan takalma aka ce su duk dukkusa suka ƙi duk kusawa yan neku a san nefa a gida ko to malam malam mun yi speaking yana cewa nefu muke ba mu barinta har a kushe wai har a kabari sai sun yi nefa ya zo ya ci ya zo ya suka shiga da takalmi fa da sarkin Kano mai ba da labarin ya ce jira suke yi sarki ya buɗe ya ja amawalin da ce duk a kakkace su sarki abdullahi bayar kawai sai ya shi su ya ce jama'a mun saba ma Allah je mu tuban ma Allah shi mu ne da ake cewa mun zo wucewa duk wanda ya gan mu dan aljanna amma yanzu waɗannan yaran za su shigo gaban mu da takalmi suna taka mana shimfiɗa yace mu je mu tuban ma Allah mun saba ma Allah yace ma fadawan shi yace duk su tafi an take su tafi kowa ya je tuba to shi ne waɗannan sarakunan Allah na da suke yin abubuwa ba kyau sai su ga abubuwa ba daidai ba sai su tabbatar da akwai abin da suka ma'alla halaka ne sultani halaka anni sultaniya خذوه فغلوه Kuduhu ka kullu yana wannan maganganun ya ce kuduhu ku kama ni a ce ma mala'iku Allah ya ba mala'iku umarni Kuduhu ku kama shi ka qulluhu ku sa shi a cikin sasari ku sa shi a cikin maruruwa ku sa shi a cikin ku daddaure shi a cikin sarkoki kama shi a tafi shi fa qulluhu daddaure shi ثم الجحيم ثم الجحيم صلوا ثم الجحيم صلوا sannan ku ɗanɗana masa ya ƙone da wuta aljahi daga cikin sunayen jahannama akwai aljahi aljahi wuta ce daga cikin wuta wuta a cikin wutar jahannama a sa shi ya ƙonu a cikin jahannama yana fa cikin wannan sumbatin Allah zai ba su umarni misali a ce 'yan sanda su kama mutum ko 'yan banga kuma mai ba su umarnin suna masa biyayya me kake tsammanin za a yi da mutum to balle malami ummati silsila ummati silsilatin zaw'uha sab'una zira'an ummati silsilatin sannan a wata tarika zan ku ha sab'una zira'an tsawon zira'i saba'in kamun saba'in fasluku tafiyar da shi a tafi da shi jahannama a daure sakamakon mai sabon Allah ke nan wanda za a ba shi littafin da aure a kama shi a sa shi a cikin satari a sa shi a cikin mai, a sa shi a cikin kukuni a tafi da shi a daure sannan a yi majaujawa da shi a jefa ma wajen jahannama jefa shi a cikin wutar jahannam sannan Allah ta'ala zai ci gaba da ba mu labarin abubuwan da zai ci wani irin abinci zai ci ne abin shan sa abin shan ƴan wuta guba ne tafasasshen ruwan zafi kuma sannan ruwan zafin mai ɗoyi ciwo ruwan ciwo mugunya shine za a tafarfasa shi ya tafarfasu wanda idan aka ba su sha yashwil wujuha da an ba su haka sai fuskar su ga baki ɗaya naman ya zagwai sun je sun kafa kai za su sha ruwan Allah zai ba mu labari yasa Qur'ani ce bi'sa shara wa sa'at murtaqa bi'sa shara da wannan abincin na yan wuta wallahi mutane su ji tsoron Allah su ji tsoron wuta shi yasa manzon sama yayi wa'azi yayi wa'azi sai ce fattakun nara walau bi shaqqi tamrati ku ji tsoron wuta ko da da ɗan ɓalki ne rabin dalilu ka ɗan ɓalla ka ba wani ka ce ya Allah ka tsare ni daga shiga wuta ta sanadiyyar wannan sadakar da na yi. Majibe da mutanen mu ne da yadda ake fata-fata. Yanzu duk waɗannan fitinin da suke faruwa a duniya inda mutane sun yadda da wuta cewa akwai sakamakon nan kana jin za su yi wannan abu za su yi wannan abu shi ya sa wani labari da ake badawa a waya na wani malami da aka ce an ji wai wai ana tsammanin yan wuta ne a rasha wannan labari ne na karya ai wuta Allah ta wuce a jita a duniyar nan wannan wutar tamu ta duniya wanki su saba'in ne sai da aka wanke wutar lahira su saba'in wannan wutar tamu kamar ka ce kamar hayakin wutar lahira ne yadda wutar duniya ke cin bal bal bal bal daga mu ji tsoron Allah ‘yan uwa za mu ji zirban da wannan mutumin ya aikata mai waɗannan sufofin a lahira za mu ji sufofin san Allah kai mu darasi na gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu sa mu cika da imani Allah mana kuɗi tafiya albarka a cikin rayuwar mu kafin mutuwar mu shiryan mana da zuriyar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya ba mu shugabanni nagari mutanen kirki masu albarka wanda za su jagoranci ƙasa zuwa ga alkhairi kuma su kai ƙasa zuwa ga albarka su gina ƙasa ba waɗanda za su ta fashe kuɗin al'umma kuma suna gani ba ma ba mai na tashi ana tarjin jinu a kasa amma ba abin da za su Allah ka canza mana canji na alkhairi Allah ka ba mu alkhairi a cikin kasar mu da dukkan kasashen musulmai yan uwan waɗanda suka shiga cikin tashin hankali ya Allah mu da kusurci ka fitar da su waɗannan yan mata da ake ta siyasa a kansu Allah mu da kusurci ka tseratar da su da musulmansu da waɗanda ba musulmai ba dukka Allah ya fito da su mace abu mace abu musulunci tana da kima akan mace ɗaya abu a musulunci an taɓa yaƙi ba so ɗaya ba me ya jawo yaƙin banu kainuka banu kainuka yahudawa ne jinsin yahudawa uku a garin madina suka zo banu ka wata mata musulma ta shiga kasuwar yahudawa musulma ta je kasuwa siyayya kawai sai wani bai hude zai taka mata zan yi ta ce tsaraici musulman da suke kasuwa suka ce in a gabanmu wannan ya jawo aka yaƙi a fatattakin su har abada suka kafa garin madina sannan a zamanin sarki al-mu'tasim billah a ƙauye a garin da ake ce masa amuriya a turkiya wata mata ta shiga kasuwa musulma kawai wani kirba yahudi ya zo ya mare ta ta ɗaga murya ta ce wa mu'tasima wa mu'tasima wa zai je ya kai ma mu'tasim labarin wulakancin da aka mun wani musulmi ya zo cin kasuwa ya tafiya wata biyu a kafa ya taso daga garin amuriya ya zo bagdad ya kawo ƙara ya ce gashi nan an ci mutuncin musulma kwara ɗaya sarki al-murtasim billah ya ce to su fito wani boka ya ce ya duba ya gani a littafi in aka fita a wannan watan ba za a ci nasara ba al-murtasim billah ya ce da kai da littafan naka duk ƙarya kuke ya ce a fita wannan ya jawo aka ji aka rusa garin amuriya garin amuriya ya dawo ya zama garin mutuntaji abu tamam ya doguwar ƙasida. ya ce asaifu afdaku ba'an ko an ba'an minan kutubi fi haddi al haddu bayna al amma a ce wai ma'yan mata bayan Allah ‘yan makaranta suna jarabawa a kama su a ba a san inda aka tafi da su ba yau ana neman wata ya ce su inda suke ba ta siyasar duniya da matsala ya zama siyasar duniya ya ƙasa maƙiyan musulunci a za a ci gaba da ba su kofa su shigo najeriya da sunan siyasa siyasar duniya kawai ake kai da 'yan matan mutane wani abun kunya ya fi wannan ba labarin ba wata iyaye suna nan jiya nake gani a aljazira wata mata tana ce wani wani ana tsira da shi yana cewa rabon su gidan shi zama makoki ma ake kiwa a gida Ke rabon da su abin abinci su ci da shi da uwar yarinya sun manta ma ranar da za su ci abinci inda an kawo musu gawar wajensu. kawo wajen waɗannan ‘yan matan da sai kowa ya je wanda suke musulmai a musu sallah a musu wanka a yi ta addu'a waɗanda su kuma ba musulmai ba shi ke nan an san dai an gama dama mutuwa tana kan kowa babu a can inda suke ba ko a sama ko a ƙasa don an fito a gidan talabijin a kaifai na twitter ana cewa wai wai wai wai ni ne na wai wai musulmin Allah ne zai ce ya sace wasu wani musulmi ne wannan zai ce ya yi tsada An yana ikirari ya to yi tsada shi ya sace su ya ni na sace kuma zan je in sai da su saboda an mai da hudu laye musulmin Allah da annabi ne zai ce a yi sata sata musulmi na sata Allah ya ce a wasariqatu faqtahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim sannan sannan sannan sai sannan sai wani yake musulmi wai musulmi ne wai sai yana cewa wai shi ya tace lafazin fa da ya abu aka yi fa amfani da shi kenan a faifan wai ni na tace sai sata ba ta a ciki ko ko ko dalibi bai cewa ya satan ansa satan ansa da wasu suke ganin ai kaman ba wani dan abu haka ne suna dan ba da kofa ba su cewa satan ansa sai ka suna cewa taimako ne a jarabawa taimakon jarabawa ko kuma ya sa turanci ya ce esco ce esco ma baya cewa tata ta sace ‘yan mata to kai mai da su wannan abun kunya ne wallahi a ƙasa Allah ya jarrabe su haka Allah ya zo ita ta jaraba su kuma wasu mu suka ja mana in tsirahu a cikin mu suka ja mana Allah ba zai yafe ba waɗannan mutanen ba wallahi Allah ba zai yafe duk wanda ya zama sanadiyyar shiga ƙasar nan fitina wallahi Allah ba zai yafe mishi tun da zai ya ja ma mutane fitinu kala kala ya jawo an samu marayu an samu zawarawa ana ta ƙara samu ma mutane nawa bakin ciki ya kashe su akan wannan abubuwan da suke faruwa na takaici a ƙasar nan shi yasa ka yi alkhairi ka gina alkhairi ka jawo ma al'umma alkhairi ba ka kunno wuta ba ko da ba ka dare shi kenan ana nan ana kai maka zunubi a kaba wani bala'in ya fi wannan da ka shirya tattau صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك akwai abin da na manta ban faɗi ba ku Allah wasu suka rubuto takardu na amsa na tambayoyi ba a ce ba za a rika karban takardu ba za a rika karba amma su in agaji su rika karban takarda da ake turowa daga waje musamman irin takardun nan da ake aikowa da envelope ba san abin da ke cikin shi wanda zai bada ya buɗe ya karanta a gani ne a ciki sannan a tuwo da ita nan abubuwa ne ga sunan ba ba a san iyakarsu ba amma dai ke ke abu da za ka yi daidai gudu kar ka zama dodo a rayuwa mutum ya zama dodo a rayuwa to sai a jezo masa ko wani abu ya same shi mara daɗi ba za a yi masa ba za mu a san dodo sai a ce ya daka aukata wa kuka na faha haka balarabe ke cewa mutum da ya ja ruwa shi ruwa kan doka babu kai iyaka abin da za ka yi shi kamar jiya an kawo da takarda nan doguwa na je na karanta ta wani ba shi da munasaba da ni wanda ya rubuto yana ji ba da munasaba da ni ba ni ya rubuto ba ba zan faɗa abin da ya ce ba a ciki wani ni ba ni ya rubuta mu kuma ba zan ba da amsa ba tunda ba ni aka rubuta mu ba daga wani irin takaddun nan da za a zuwa da envelope a ciki in an miko ta daga waje wanda za a miƙo wa ya ce karanta kai ka buɗe da kanka kai da za ka miƙo eh, ta ne amma takarda ya karama wanda mutum zai zo da abin da a cikin shi ke ya karanta abin da a ga abin da ke ciki Allah kuma ya zai ai kun ganta ce ko ba kuɗi ba ne wani abu aka rubuta ni ko ba da alaka ne dogon bayanai ne ga dogon bayanai ba ne aka rubuta mu shi yana ji wanda ya rubuta wakilta ya ce shi namiji ne shi ai ya faɗa ce shi namiji to ba ni ya rubuta ba ba ina ba da amsa ne ba ba da lokacin da zan yi rubutu ya ce rubuta mishi amsa ban da shi lokacin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu